Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara sittin sai kuma kilo has dubu ɗaya da ɗari biyar da talatin a matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA a Africa zango na ɗari da biyu da ɗigo biyar. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, Assalamu alaikum Alheri Grace Abdi ce tare da Muhammad babali Hafiz muke farin cikin jan ragamar shirin na wannan Juma'a da ta kasance ta karshe a shekara ta 2018. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Alheri ga kanin labaran. Amurka ta bayar da rahoton samun ƙarin ci gaba a yunkurinta na kakkaɓe reshen ƙungiyar 'yan ta'adda ta ISIS da ke ƙasar Afghanistan, inda ta tabbatar da mutuwar mai magana da yawun ƙungiyar a cikin wani hari da sojojin saman amurka suka kai ta sama masu jefa ƙuri'a a wasu birane uku a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo waɗanda ɓangaren 'yan adawa suke da ƙarfi sosai ba za a ba su shiga zaben shugaban ƙasar da za a gudanar ranar lahadi ba yanzu haka ta tabbata cewa wasu ɓangarorin gwamnatin amurka za su ci gaba da zama a rufe har sabuwar shekarar da za mu shiga kasancewar 'yan majalisar wakilai ba su da wani shirin yin aiki a sauran kwanakin da suka rage na wannan shekarar ta 2018. Jiya rundunar 'yan sandan Najeriya ta sanar da cewa ta kama waɗansu da ake kyautata zaton suna da hannu a kashe tsohon hafsan tsaron Najeriya sai dai masu kula da lamura suna gani an ci goro an haɗe ruwan. Da za a ce sai an kashe wani mutum ne muhimmi a Najeriya. sai shugaban kasa ya bada da oda nan ne yan sanda za su taso su je su ce sun kama su me yasa a kullum ba za su yi preventing wannan da ya faru ba daga farko me yasa za a bari sai an kashe wani babban mutum tukuna a Najeriya shugaban kasa ya fito ce ya ba yan sanda kwanaki kaza ko kuma ya ba su directive su je su tsamo wayanda suke wannan masu nan ne za su zo su je su kawo mutane suna murna muna kuma da rahoto kan zaben raba gardama da aka gudanar a kasar Ghana jiya sai shirin lafiya uwar jiki da Hauwa Umar ke gabatarwa inda a yau zai yi bayani akan cutar karambau kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta wayi gari. Jama'a Assalamu alaikum da fatan kun wayi gari lafiya. Amurka ta bayar da rahoton samun ƙarin ci gaba a yunkurinta na kakkaɓe reshen ƙungiyar 'yan ta'adda ta IS da ke ƙasar Afghanistan, inda ta tabbatar da mutuwar mai magana da yawun ƙungiyar a cikin wani hari da sojojin saman amurka suka kai ta sama a jiya alhamis wani jami'in soja ya ce sultan aziz azam ya mutu ne ranar lahadi 23 ga watan disamba a gundumar nagarhar da ke kasar afghanistan wani ɗan ƙungiyar ta is da biyu shi ma ya mutu a harin ba a samu rasa rayukan fararen hula ba a sakamakon wannan harin wanda jami'an gwamnatin afghanistan suka fara fada wa jama'a mai magana da yawun ministan harkokin cikin gidan kasar afghanistan tun da farko ya faɗa wa muryar amurka cewa azam ya mutu ne tare da wasu mutane uku masu gadinsa sannan ya ƙara da cewa azam shine yake da alhakin ɗaukan masu kai manya-manyan hare-hare a kan fararen hula yanzu haka ta tabbata cewa wasu ɓangarorin gwamnatin amurka za su ci gaba da zama rufe har sabuwar shekarar da za mu shiga kasancewar 'yan majalisar wakilai ba su da wani shirin yin aiki a sauran kwanakin da suka rage na wannan shekarar ta 2018 a daidai lokacin da ake dab da cika mako guda da kacewar kuɗin gudanar da waɗansu ayyukan gwamnati har yanzu an ja daga tsakanin shugaba donald trump wanda yake neman 'yan majalisar su amince da dala amurka biliyan biyar da za a gina katanga a kan iyakar amurka da kasar mexico amma 'yan majalisar wakilai na jam'iyyar democrat waɗanda suke goyon bayan ƙarin kuɗin da ake kashewa a harkokin tsaron kan iyakar suna adawa da gina katanga tsakanin amurka da mexico a jiya alhamis majalisar wakilai da ta dattawa suka yi wani takaitaccen zama na 'yan mintoci ba tare da ambatan batun dakatar da aiki ko kuma a samu yiwuwar cimma wani ƙudiri ba amma majalisun biyu za su yi wani takaitaccen zama ba tare da yin wani aiki ba a ranar 31 ga watan nan na Disamba. A wani saƙon Twitter da ya aika jiya, Trump ya ce jami'an tsaron kan iyakar suna son a gina katanga, wanda hakan zai dakatar da shigo da miyagun ƙwayoyi safaran mutane, 'yan daba na ƙungiyar AMP da kuma masu aikata muggan laifuka shigowa cikin ƙasarmu. mu. masu jefa kuri'a a wasu birane uku a jamhuriyar demokradiyyar congo inda ɓangaren 'yan adawa suke da ƙarfi sosai sun shiga zaben ba za su samu damar shiga zaben shugaban kasar da za a gudanar ranar lahadi ba mai magana da yawun hukumar zaben kasar ta seni ya bayyana dalilin yanke shawarar a takaice waɗanda za su jefa ƙuri'a a zaben shugaban ƙasa. Considérant la persistance de l'épidémie de la maladie à virus Ebola, Idan aka duba yadda ake ci gaba da samun bular cutar Ebola mai matuƙar haɗari a cikin gundumar Benin, biranen Benin da kuma Butumbo a arewacin yankin Kibu da kuma barazanar 'yan ta'adda da ta mamaye yankin tare da samun aikata laifi da wasu ƙungiyoyin ta da ƙayar baya suke yi. asali an shirya gudanar da zaben ne wanda zai kai ga mika mulkin ƙarƙashin tsarin demokuraɗiyya karo na farko a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo tun shekarar 2016 amma aka yi ta da zaben tun daga lokacin abin da ya janyo tashe-tashen hankula da ya yi sanadin jami'an tsaro suka kashe mutane da dama kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murai amurka daga birnin washington dc Sanata Dianne Feinstein, 'yar jam'iyyar Democrat daga jihar California, ta yi kira da kwamitin shari'a na Majalisar Dattawa da ya gudanar da zaman jin bahasi a farkon shekara mai kamawa ta 2019 akan mutuwar wasu yara biyu 'yan asalin kasar Guatemala a lokacin da suke tsare a hannun jami'an kwastam da masu tsaron kan iyaka. a wasikar da ta rubuta zuwa sanata lindsey graham wanda zai shugabanci kwamitin shari'ar Feinstein ta nemi a yi zama domin duba yadda ake kula da yara a lokacin da suke tsare a wajen jami'an kwasam da masu tsaron kan iyaka. Feinstein ita ce mafi girma daga jam'iyyar Democrat a kwamitin shari'a na Majalisar Dattawa ta kira mutuwar yaran guda biyu da cewa wani abun damuwa ne da takaici sannan ta ce kwamitin shari'a na Majalisar Dattawa ya yi zama na musamman don bincika waɗannan batutuwa. lauyoyin wanda ya kai harin bom a lokacin gasar tseranya da kanin wani a birnin boston zoka tsanayab sun nemi kotun ɗaukaka ƙara da ta soke hukuncin da aka yanke masa na kisa bisa samunsa da hannu wajen kai hari a cikin shafuka 500 a takaice lauyoyi sun yi jayayya cewa ba a yi wa tsinayab shari'a adalci ba saboda alkalin da ya jagoranci shari'ar ya ki amincewa da ɗauke shari'ar daga garin da aka samu fashewar bom ɗin da ya kashe mutane uku da kuma raunata sama da mutane 260 lauyoyin nasa sun amince cewa sinayib da yayansa tamalan suka saka tukunyar gas da ake girki ta bom a kusa da layin ƙarshen tseren ya da ƙanin wani ta boston tamalan tsinyab ya mutu ne bayan da suka yi musayar wuta da jami'an 'yan sanda kwana hudu bayan saka bom ɗin. To a gaida Hafiz da karanto labarai. To da labar mu bude taskar hotonnin namu a birnin tarayya Abuja inda aka sami ci gaba dangane da farautar waɗanda suka kashe tsohon babban hafsan tsaron Najeriya Air Chief Marshal Alex Bade kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu Hassan Maina Kaina ya yi ko mana. On the suspect arrested for active participation in the killing of former Chief of Defense Staff chief masa alex kakakin headquarter rundunar 'yan sandan najeriya kenan mr moshir jimo ke jawabi ga manema labarai inda ke bayyana cewar jami'ansu sun cafke wasu 'yan bindiga biyu da kai tsaye ke da hannu wurin kashe tsohon babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron najeriya air chief marshal alex bade zaratan 'yan sanda na musamman da ke yaƙi da manyan laifuka da ke ƙarƙashin ofishin sufeta janar na 'yan sandan najeriya kazalika sun kuma kara damke wasu mutane guda uku da su ma suka taka rawa wurin kashe tsohon babban hafsan rundunar sojan najeriya mr moshir jimo ya ce waɗannan da aka cafke ɗin a halin yanzu suna hannun 'yan sanda kuma ana zurfafa bincike don kamo sauran 'yan bindigar yana mai cewar nan ba da jimawa ba za a ƙara sanar da jama'a halin da ake ciki. The Nigerian police force will not relent and will leave no stone unturned in getting to the root of the killing and bringing all the perpetrator uh, of this heinous crime. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a gaida Hassan. Dangane da wannan batu na harkokin tsaro a Najeriya kuma muka yi hira da Aminu Yakubu Lame wanda ya shafa sama da shekaru 20 yana aikin da ya jibinci tsaro a nan Amurka wanda ya bayyana cewa. Ya za a ce sai an kashe wani mutum ne muhimmi a Najeriya sai shugaban kasa ya bada oda nan ne yan sanda za su taso su je su ce sun kama su. Me yasa a kullum ba za su yi preventing wannan da ya faru ba daga farko. me yasa za a bari sai an kashe wani babban mutum tukuna a Najeriya shugaban kasa ya fito ce ya ba yan sanda kwanaki kaza ko kuma ya ba su directive su je su tsamo wayanda suka wannan sannan kuma sai su je nan ne za su zo su je su kawo mutane suna murna watakila ma ba mutanen da suka yi ba me yasa tun da ba su yi ba su hana wannan abin daga faruwa daga farko ba shugabanci dole in kasa za ta wani abu kuma har Najeriya za ta ci gaba sai an samu shugabanni wanda suna da tsoron Allah da kiristocin da musulmai akwai kuma waɗanda suke ra'ayin cewan jami'an tsaron da kuma waɗanda suke madafin iko ba sa ma son a samu ingancin harkokin tsaron nan sabili da akwai waɗanda suke azurta ta wannan fannin. zai yi hakan ne zai yi hakan ne ba zai ban mamaki ban yi hakan shi yasa nake nake ce miki kowa ya taso a Najeriya ba zan ce kuma duk an taru an zama ɗaya ba akwai masu kamanta gaskiya amma mafi yawan wanda za su zo sun je suna magana shugabanci a najeriya suna yi ne saboda kansu su cika ajihun kansu shikenan tunda yake ga duba koyaushe haka ne koyaushe haka za su yi to ka duba mutum nawa ya shiga sai sai suke kashe kansu saboda kuɗi an sun je sun zana wasu ma ba zaman za su yi ba amma an baka miliyoyi kai kana sanata watakila in kana gwamna bayan ka bar gwamnatin ma an baka miliyoyi wai pension ɗinka a kowane shekara biyu sai an canza maka yanzu kamar jiya nake karanta abin gwamnan lagos in ka bar gwamna a lagos in kai wato times biyu ka bar gwamna a lagos kowane shekara biyu ne sai an canza maka motoci guda shida sabbi za a saya maka gida a abuja banda kuɗin da suka sata din to ya za a ce an samu kwanciyar hankali a najeriya kai ka shafe shekaru kana aikin da ya jibinci tsaro a nan amurka bisa ga abin da ka gani a nan da kuma abin da ka sani ya faru a da yake faruwa yanzu a najeriya wani darasi kake ganin za a iya koya daga eh, abin da ka ji ka gani a nan amurka da ya jibinci tsaro da zai taimaka a shawo kan wannan lamari ko kuma samu ingancin tsaro a najeriya to kamar yadda na ambata babban abin da za a shi ne cewa na farko a samu jama'a masu gaskiya saboda dole sai an samu shugabanci in za a ci gaba sai an samu shugabanci da mutanen za su yadda gaskiya saboda mutanen da suke kasa da su su kalle su su yi kwaikwayon su. Ina mafita linzami ya fi kemini sama Aminu Yakubu Lame wani ɗan Najeriya da ke nan Amurka. To bari mu rufe taskar rahotannin namu a ƙasar Ghana inda sama da mutane miliyan biyu suka fita kaɗa kuri'ar raba gardama ta neman ƙirƙiro da waɗansu sababbin jihohi shida. ga Ridwanullah Muktar Abbas da ci gaban rahoton. Jihohi dai da ake son kirkirowa ne arewa ta yammaci da Bono ta gabas da Ahafo, Savannah da gabas ta arewa da kuma Oti. yawanci rufunan zaɓe an gudanar da ayyukan zaɓe yadda ya kamata sai dai a wasu yankuna kamar jihar oti an samu wasu 'yan ɓata gari da sun kafar wa 'yan jarida yayin da suke ƙoƙarin ɗaukan bidiyo na yadda lamurra ke gudana mataimakin shugaban ƙasa dr mahmud bawumiya gabanin haka ya yi kira ga jama'a da su ajiye batun siyasa wuri ɗaya don a samu cimma manufa ministan sake shirya jihohi da ci gaba dan bochu ya ce a bisa la'akari da yadda aka gudanar da zaben salon alun an gaskata kudurinsu a halin yanzu dai shirin ya yi nasara an gudanar da zaɓe babu wani tashin hankali ko hayaniya. Ya ce, a halin yanzu na yi farin ciki da aikin hukumar zaɓe ba mu da matsala dangane da ƙarancin takardun zaɓe da sauran kayan zaɓe babu inda aka nuna gazawar kayan aiki. Ba mu ji wani abu haka ba, a halin yanzu kuma jami'an tsaro na gudanar da aikin su yadda ya kamata muna fata komai zai tafi yadda yake tafiyan nan har lokacin da za a yi kiɗaya a halin dai yanzu sai hamdallah kurum waɗanda sun ka zaɓi as sun amince a kirkiro sabbin jihohi muna musu fatan nasara waɗanda suka zaɓi a'a kuma su hari gaba a halin dai yanzu ana ci gaba da kiɗa ya ƙuri'u domin tabbatar da yiwuwan kafa sabbin jihohin ko kuma a'a kundin tsarin mulkin ƙasar dai ya tana da cewar kan zaɓin ya yi tasiri ya zama wajibi kashi hamsin na masu jefa ƙuri'a su fito kaɗa ƙuri'ar sa'an nan kashi 80 na ƙuri'un su amince da ƙirƙiro sabbin jihohi. Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. masu iya magana na cewa lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke tabbas kuwa haka abin yake domin sai da lafiya ake tafiyar da rayuwa da ma al'amuran yau da kullum a don haka ne kowane ɗan adam ke ƙoƙarin kare lafiyar jikinsa jama'a masu sauraron mu barkanmu da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni hawa umar a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan cutar karambau. Karambau cuta ce da wasu ƙwayoyin cuta ke haddasa ta wanda ke haifar da fesowar ƙuraje a jiki kuma masu ƙaiƙayi. muna tare ne da ƙwararren likitan yara da talawal musa tahir wanda ke aiki da shahararren asibitin nizamiya na ƙasar turkiya da ke abuja likita barka da warhaka za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan cutar karambau karambau wadda a turanci ake kira cikin fox um, wata cuta ce wadda kwayoyin cuta nau'in virus suke kawowa tana zuwa ne ita ma da farko kamar dan mura haka da dan zazzabi sannan sai kuraje su fito yawanci kurajen za ka ga kala-kala ne wasu su dan ja wasu sun dan daga sannan tana da kaikai sosai me ke ma kawo wannan cuta ta karambau kwayoyin cuta ne nau'in virus wanda ake ce musu varicella hafiz zoster virus wannan kwaya cuta ita ce take kawo shi da cikin chicken ko karambau To likita suwa cutar ta fi barazanar kamawa. Tana kama kowa daga yara har zuwa manya. abin mamaki tana daga cikin cutar da kuma ta fi tsanani a manya a kan ma yara yawancin cututtuka sukan yi tsanani ne a yara maimakon manya amma ita bincike ya nuna kamar ta ma fi tsanani a manya a kan yara. Ko menene dalilin da ya sa tafi tsanani a manya? To ana tunanin cewar kamar yara din saboda lokacin bayan haihuwa yan sinadaran da suke ɗan kawo kariya a jiki sun dan gada daga uwa ba su tafi ba suna tare da ita sai ya kasance ya dan ba su wani dan kariya na wani dan lokaci. Amma ga manyan wanda ba an yi musu allurar rigakafi ba ne kuma ba su samu cuta cutar ba kenan ba su da wani garkuwar jiki mai karfi kan cutar saboda haka shi sa idan ta zo sai take wahal da su cutar karambau ko kuma chicken pox a turanci tana daga cikin nau'in cututtukan da take da rigakafi eh tana daga cikin cutar da ake wa allurar rigakafi kuma ko a nan Najeriya a cikin tsarin yadda muke allurar rigakafi ana ba da wannan allura ga yara kamar tsawon wani lokaci cutar take yi kafin ma ta bayyana a jikin dan adam takan ɗauki 'yan kwanaki kamar kwana uku o biyar mafi yawanci kafin a fara ganin kurajen kuma wannan lokaci da kurajen nan ba su fito ba mutum zai iya yada su ga wasu jama'a yawanci takan dan zo da dan zazzabi ne Allah da dan mura wanda ba mai tsanani ba wani lokacin da dan tari haka mafi yawanci takan zo da ciwon kai ciwon kanta yakan fi tsanani akan ciwon kan da zazzabin kyanda yake zuwa da shi sannan kurajenta sun bambanta da kurajen kyanda saboda su suna suna ɗagawa kuma sukan ɗan ruwa wani lokacin tsakiyarsu kuma su ɗan yi baki. Kamar wasu irin illoli cutar ke iya haifarwa idan har ba a ɗauki mataki da gaggawa ba. na ɗaya ga misali mata masu juna biyu takan iya kawo matsala ga jaririn da ma ba a haifa ba idan uwar tana da juna biyu ta ɗauki wannan cuta jaririn ma da yake cikinta zai iya samun matsala sannan ga misali yara ƙanana saboda zazzabin kuma wannan kurajen saboda fafashewar da suke yakan iya rage karfin rigakafin jiki akan wasu cututtuka ta yadda cututtuka nau'in bakteriya kuma za su iya shiga zai iya kawo matsaloli da yawa to likita shin mai dauke da cutar akwai yiwuwar cewa zai yada ta ga wanda bai da ita eh ana tana daga cikin cutar da ake samun annoba sosai saboda tana yaduwa ko ta tari ko ta atishawa ko ta kuka ko kuma taba jikin mutum saboda wannan kurajen yana yin ruwa in ya fashe kuma kwayoyin cutar virus da take kawo su zai iya yaduwa saboda haka ana samun ta matsayin annoba sosai ita ma kwayoyin cutar kamar tsawon wani lokaci suke yi a waje kafin su mutu misali idan wannan kurji na jikin mutum ya fashe kamar tsawon wani lokaci cutar take yadda koda wanda bai dauke da cutar ya taba wannan ruwan kurjin ba zai kamu ba. To shi kan shi mai yanayin cutar kafin kurajen su fito kwana uku zuwa biyar zai iya yada cutar. Sannan kuma zai iya yada cutar ko bayan fito kwayoyin cututtukan nan zuwa kamar kwana bakwai zuwa sati biyu. Saboda haka kenan kin ga zai iya yiwa kenan mutum zai iya yada ta fiye da sati biyu. Dan akwai wasu kwayoyin cututtuka da idan suka dan shaki iska zaka ga cutar ta mutu. Wato shi wannan kwayar cuta baya mutuwa da wuri kenan? Eh ba ta mutuwa da wuri tana cikin da dalilin da ya sa idan misali mutum ya dan taba ruwan kwayar cuta ya taba wani abu kamar handle din kofa ka zo ka kama za ka iya daga nan wurin saboda ba ta mutuwa a take a nan in ta fita daga jikin mutum ta kan ɗauke yan kwanaki haka kafin ta mutu saboda ka za a iya yaɗa ta. To cutar karambau na daga cikin cututtukan da suke iya yaɗuwa da sauri ko sauƙin yaɗuwa to yaya ya kamata a yi jinyar mai fama da wannan cuta? To idan aka ga mutum da wannan cuta cuta na ɗaya dai wanda suke kusa da shi akan duba a asibiti akan duba a gashin wannan misali a ce mace mai juna biyu akwai allurar da ake bayarwa da ake kira immunoglobulin wannan allura suna kare suna ƙara ƙarfin garkuwar jiki a take nan ko kuma wanda yake da wata cuta da ta karya garkuwar jikin shi saboda zai iya samun wannan cuta mai tsanani da za a iya ba su irin wannan allura amma idan babu wata cuta da ta kawo raguwar ƙarfin ciwon garkuwar jiki to abin da ake shine sai a ɗan rage mu'amala da wanda yake da cutar nan saboda zai iya yada ta zuwa jama'a wace shawara za ka ba wa mutane domin kare kansu daga kamuwa da wannan cuta ta karambau abu na farko da an ga cutar nan a sanar da hukumomin lafiya saboda su ɗauki matakan da ya kamata sannan allurar rigakafi akan wannan cuta sannan wanda suke da matsala da garkuwar jiki a yi musu allurar nan ta immunoglobulin wato wadda take ƙara ƙarfin garkuwar jiki saboda gudun kada cutar ta zo ta kawo matsala sosai ta yaya mutum zai gane cewa garkuwar jikin jikinsa ba ta da karfi ko kuma ba ta da yawa. To misali mace mai juna biyu alama ce cewar garkuwar jikinta eh, saboda juna biyu yana rage karfin garkuwar jiki. A mutumin da yake kamar yana da zazzabi tarin fika wannan shi ma garkuwar jikin shi ta yi ƙasa. Wanda yake da dauke da cutar kwayar HIV ko cutar kanjamau din ta tabbata duk wannan alama ce ta raguwar garkuwar jiki. Sannan akwai wasu cututtuka daban wanda idan mutum ya je asibiti in za za mai magani yana kamar misali ciwon daji da sauransu zai san cewar wannan yana rage karfin garkuwar jiki akwai magunguna da ake ba mutum wanda idan a asibiti za a bashi ya kamata za a yi mai bayanin cewar wannan maganin yana iya rage karfin garkuwar jiki saboda haka idan ya ga cututtuka irin waɗancan ya guje su To likita yaya za mu kwatanta yau mutanen da ke kamuwa da cutar karambau musamman ma a nan Najeriya? Gaskiya kusan duk shekara akan samu barke wannan cututtuka ko a makarantu ko a cikin gari ko a inda dai jama'a suke taruwa da yawa. Kusan duk shekara ana samun wannan matsala saboda har yanzu matsala ce babba a Najeriya. To kamar a asibitoci akwai wani wayar da kai da ake yi wa jama'a domin ɗaukar rigakafin wannan cuta ta karambau da mahimmanci ko kuma wayar musu da kai akan ma ita cutar. Dacen hukumomin lafiya ba wai asibitoci ba kawai sukan bi garuruwa da ƙauyuka sukan yi irin majigi nan da ake yi. na wayar da kan mutane akan cututtuka da matakan da ya kamata a ɗauka kansu gaskiyar magana yanzu da wuya ki ga irin wannan a asibitoci wani lokacin akan samu mutane su fita cikin al'umma su je su yi bayani akan cututtuka da kuma matakan da ya dauka wani wurin kuma a lokacin da ake jiran kafin a fara ganin likita akan dan tashi a yi bayani amma dai magana gaskiya wannan din bai isa ba Masu sauraron mu kada dai ku shafa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Hauwa Umar. Yanzu kuma kai tsaye za mu je domin ansa tambayoyin da kuka aiko mana. Wannan ya ce salam da fatan likita ya zo lafiya. Don Allah muna so likita ya mana cikakken bayani kan abin da ke kawo tashin zuciya da zarar mutum ya ci abinci. Masu tambaya Yahaya Danno Azare da Ɗahiru mai shago Hanna Fari. Ta likita gare ka. To akwai abubuwan dama da za su iya kawo tashin zuciya amma a wurinmu nan kasar abin da jama'a da dama ba sani ba shine tsutsa ciki tana iya kawo tashin zuciya musamman da safe wani lokacin zaka tashi kafin ma ka ci abincin zaka ji tashin zuciyar nan ko bakin ka ya cika da yawu da sauransu kuma akwai jama'a da dama wanda a rayuwarsu ma ba su taba shan maganin tsutsa ciki ba wanda kuma wala'alla su ne suka fi samun ma wannan matsalar saboda ka shawara ta ta farko shine su tabbatar da sun je asibiti za a yi maganin tsutsa cikin nan yana da sauƙi sau ɗaya mafi yawanci sau ɗaya kawai ake sha kuma yana da arha sannan idan matsalar ta ci gaba a asibiti za a bincika a tabbatar da menene dalilin tashin zuciyar nan kuma za a yi maganin shi insha Allah. Ta masu sauraron mu duka duka abin da za mu dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi wato. Dr. Lawan Musa Tahir. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya shirin kuma na gabatar nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya. Kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Alheri ga labaran a takaice. Amurka ta bayar da rahoton samun ƙarin ci gaba a yunkurinta na kakkaɓe rashen ƙungiyar 'yan ta'adda ta ISIS da ke ƙasar Afghanistan, inda ta tabbatar da mutuwar mai magana da yawun ƙungiyar a cikin wani hari da sojojin saman Amurka suka kai ta sama. a jiya alhamis wani jami'in sojan ya ce sultan aziz azam ya mutu ne ranar lahadi 23 ga watan disamba a gundumar nagarha da ke kasar afghanistan wani dan kungiyar ta isis na biyu shi ma ya mutu a harin ba a samu rasa rayukan fararen hula ba a sakamakon wannan harin wanda jami'an gwamnatin afghanistan suka fara fada wa jama'a mai magana da yawun ministan harkokin cikin gidan kasar afghanistan tun da farko ya faɗa wa muryar amurka cewa azam ya mutu ne tare da wasu mutane uku masu gadinsa yanzu haka ta tabbata cewa wasu ɓangarorin gwamnatin amurka za su ci gaba da zama a rufe har sabuwar shekara da za mu shiga kasancewar 'yan majalisar wakilai ba su da wani shirin yin aiki a sauran kwanakin da suka rage na wannan shekarar ta 2018 da madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Lokacin da Maryam Dauda za ta gabatar da shirin kallabi shirin da ke haska fitila kan rayuwar mata da suka yi fice a waɗansu fannonin rayuwa. Za ku kuma ji yadda ra'ayoyi suka bambanta tsakanin ƙungiyar mu yadda Allah kan ɗan takarar da za su marawa baya a zaben shugaban ƙasar Najeriya. Kafin mai sallama bari mika gaisuwa fata alheri da taya murna ga iya da aka fi sani da mamar tasi a Jimeta Yola jihar adama wadda take bikin cika shekaru saba'in gobe Allah ƙara nisan kwana ya kuma sa a gama da duniya lafiya. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shirye namu duka hamma da kari a shafinmu na intanet hausa.com ko kuma yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. yanzu a madadin Muhammad babali Hafiz da Malam Sidi da ya harhaɗa shiri da bada umarni da kuma injiniya mu yau alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana. VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.